الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا musulmi muna rokon Allah subhanahu da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙonsa Allah subhanahu ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah ubangi ya dawo da mu anan muna nan dai har ila yau a suratu al-an'am yau za mu tashi a aya ta 74 daidai ko bismillah بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال

وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين نعم waɗannan ayoyi masu albarka da za mu fara su a yau suna nuna irin gwagwarmayan da annabi ibrahim alaihi salam yayi wajen tabbatar da tauhidi da kadaita Allah subhanahu ta'ala a wajen bauta da yaƙi da shirka da su masu shirka din Allah madaukakin sarki yace wa iz qala ka tuna ya Muhammad yayin da qala Ibrahimu annabi Ibrahimu ya zo ya tarar da mahaifinsa qala li abihi ya fada wa mahaifinsa ya tarar da shi cikin ladabi da girmamawa irin na iya na ƴaƴa da iyaye cikin lumana da ruwan sanyi a matsayin ɗa mai nasiha wa mahaifinsa saboda mahaifinsa ya sake hanya ya kauce hanya ya zo ya ga a matsayin shi na annabi ya kamata ya fara ƙwatan mahaifinsa daga halaka ya fara masa nasiha ya zo ya tarar da shi ya ce ƙala ibrahim wa ƙala ibrahim li azara yayin da annabi ibrahim ya faɗa wa mahaifin shi azara sunan mahaifin nan nashi kenan ya ce baba yanzu a tattakhizu asnaman yanzu za ka riƙi gumaka a matsayin alihatan su ne allolinka gumaka baba su ne za ka rike ka sassaƙe abu a sassaƙe abu a yi abu da kanmu amma ka rike su da cewa su ne allolinka baba kana da wannan imanin kai ma inni araka a gaskiya baba ni ina ganin kai din nan wa kaumaka da mutanenka da jama'an mu fa fi dalalin mubinin muna cikin bata kuna cikin bata bayyananniya baba an kauce hanya an sake hanya ba a kan shirya Allah ya ce yadda muka nuna wa annabi Ibrahim muka bashi basira da imani da hangen da ya sa ya gano cewa aƙidan da suke kai da bauta wa gumakan nan da suke kai fata ne to wa kazalika haka nan ma nuri Ibrahima muka nuna wa annabi Ibrahim malakutar samawati wal ard muka nuna masa ƙuduranmu da ikonmu wajen halittan sammai da ƙasai da abin da ke cikinsu domin duk abin da Allah ya halitta za ka samu akwai abin da zai nuna cewa lallai akwai ayoyin da in mutum ya lura da su zai yi tunani ya gano lalle wanda ya waɗannan halittan ya cancanta a bauta masa kamar wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun wani mawaki yace na tauhidi yace duk wani abin da ka waiga dama ko hagu ka kalla a duniyan nan to zaka ga akwai sign da wata alaman da za ta nuna maka lalle wanda ya waɗannan abubuwan ɗaya ne shi kuma ya cancanta a bauta masa ya ce wa kazalika haka nan nuri ibrahima muke nuna annabi ibrahima malakutar samawati wal ard irin halittun allan da ya yi a sammai da ƙasai ya yi la'akari da su har ya gano a tunaninsa cewa lallai wanda ya waɗannan shi ya cancanta a bautata masa wal ya kuna minal mukinin domin ya kasance cikin masu imani da yaƙinin cewa lallai wannan shi ya fi cancanta a bautata masa to sai dai a lokacin yana ƙoƙari ya, ya, ya gano waye mahalicin yana ƙoƙari da hankalinsa da tunaninsa kaman yana research yana bincike a halittun sammai da ƙasai yana comparing kai wannan akwai wanda ya su wannan akwai wanda ya su wanda yanda suke gudana haka akwai mai gudanar da su akwai wanda ya su ba haka kawai suka yi kansu ba yana ƙoƙari ya gano hankalin shi ya hararo masa lallai akwai Allah shi yana filin akwai wani superpower sama da dukkan wata halitta da yi waɗannan ya kamata a ce akwai shi to amma bai san Allah bane direct yana ƙoƙari dai yana so ya kama tasha ya kama yana research yana comparing amma har yanzu bai gano dai waye Allah ba ta a cikin binciken shi falamma janna alaihi lailu yayin da dare yayi duhu ya zauna yana tunani ra'a kaukaban sai yayi ta kallon taurari yayi ta kallon taurari yana kallon taurari ya su dai a can sama suke ga su suna haske sai mayin ɗin shi zuciyar shi ya nuna masa kai haza rabbi wannan shine ubangiji na saboda waɗancan tarkacin gumaka sassaƙe ɗin nan da babana mahaifina da mutanenmu suke bautawa waɗannan waɗannan ba za su iya halittan halittun samai da ƙasai ɗin nan ba mutum wannan mu muska sassaƙa shi ɗan adam ne ke sassaƙa shi gunki dan adam ne koi molding din abu ya ɗebo laka ya ɗebo abin nan ya dunkula shi ya mai da ya fidda shape din abu ta ya za a yi wannan abun ya zamanto muna gani dan adam ne yayi shi shi kuma a ce shi yayi halitta ba zai yiwu ba ya ce to waɗannan taurarin dai su ne dai allo Allah na ya ga tauraro kala hadha rabbi can dai yana zaune yana zaune zana dare yana tafiya dare na tafiya dare na tafiya falamma afala yayin da tauraron nan ya tafiya disappearing ya bace kala yace kai a'a ni la uhibbul afilin ban son masu bacewa ban son masu disappearing to in wani abu ya same ni within wannan period din wa zan kira in shi Allah ne ya bace na neme shi sama da ƙasa na rasa in wani abu ya same ni yanzu wa zan kira ina zan gan shi kai wanda yake bacewa a daina ganin shi ya tafi din nan wannan bai dace a ce shine Allah ba ya kamata dai akwai Allah yace harkan tauraro dai na bashi kawai la uhibbul afilina ba son masu bacewa can ana zaune dai mayin din shi dai yana ta bincike yana ta bincike ya gano Allah falamma ra'al qamara bazighan can da yaga wata ya fito ga haske kuma ya fi tauraro qala sai yace kai to haza rabbi wannan shine ubangiji na wannan shine mahalicci na shi ma ana nan ana nan ana nan dare na tafiya dare na tafiya sai ga wata ya bace falamma afala yayin da watan ya ɓace ya disappearing ƙala sai ya ce kai la'illam ya ne rabbi gaskiya idan ubangiji na fa bai shiryar da ni ba bai bani dace ba bai gaidin ɗina ta yadda zan gane cewa shine Allah na ba fa to ina jin la'akunan na minal ƙaumi ni ma zan kasance cikin ɓatattun mutane domin maybe mistakenly haka sai in bauta wa abin halitta shi ma abin halitta ne na yi condemning ɗin gumakan waɗancan na ce ba alloli ba ne ba su cancanta a bautata musu ba ne su halitta ne in zo nima in kama wata halitta nima fa in ba a yi hankali ba zan kasance batacce kaman waɗancan fa nima in kama abun halittan a ah, da wanda ya bauta wa gunkin da aka sassaka da wanda ya bauta wa mai watan mai bambancin su duka shirka ne ya ce kai ina roƙon Allah da ya yi gaidin ina ya sama mun mafita ya nuna mun dai Allah ne yadda zan gano Allah na ya ce in ba haka ba la'akunan na minal ƙaumi ni ma zan kasance cikin waɗancan mutanen abdalina batattu wanda suka sake Allah suka kama halittansa abin halittansa ya ce kai na bar harkan wata ana nan ana nan gari da ya waye can da asuba falamma ra'a shamsa bazighatan yayin da rana ta fito yaga haskenta ya doke na wata da taurari yace to duk ayan da akai dai hadha rabbi hadha akbar wannan shine ubangiji na kuma wannan shine babban nasu domin a haske yafi wadancan hasken shi ya jishe na waɗancan kuma inda ya haskaka nike gani ko ina fayau ya fi hasken wata da na tauraro duk yadda aka yi hasken wata a dai da daddare ba za ka haɗa shi da hasken rana da safe ba ya ce to duk yadda aka yi haza akbar wannan shi ne Allah mafi girman ana nan ya wuni dai ya wuni dai tun wayewan gari yana monitorin ranan ku bar mutum mai research mai bin diddigi yana monitor ranan yana bin ranan yana bincike yana bin ranan a ah, can falamma afala sai ya ga ranan ma ta faɗi ita ma yamma ta yi rana ta faɗi gaba ɗaya babu ita kai kala ya ce ya ƙaumi ya ku mutane mutane na inni bari ummin matu shirikun kai na barranta daga dukkan shirkan da kuke da ababan da kuke bautatawa na shirka rana ba ta cancanci ta zamanto Allah ba ita ma naga tana aiki ne akwai mai sa ta aiki tauraro bai cancanci ya zamanto Allah ba naga shi ma ya fito ya aikin shi ya tafi wata ba ta cancanci ta zamanto Allah ba naga shi ma ya tafi ya za ta fita bace saboda haka akwai wani behind aikin waɗansan akwai wani mai gudanar da su shi nake son in san ina yake shine akwai wani ya ce to ni yanzu dai na rabu da waɗannan duka zancen ma in bautata musu ma na barranta daga shirkan ma inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan ni yanzu dai na fuskantar da fuskata da zuciyata nayi sorandarin rayuwata gaba daya ga wanda ya halci sammai da kasai din da abin da ke cikin su hanifan ina mai tsantsantar da ibada a gare shi ban hada shi da kowa ban hada shi da komai kuma wa ma ana minal mushrikin ni din nan bazan taba kasancewa cikin masu shirka da hada Allah nan da wani ba na'am قال أنا الله

Allah ya ce da ya fita ya declaring ya declaration cewa ya barranta daga gare su da shirkansu da abin da suke kawai shi dai ya fuskantar da fuskan shi ga Allah kawai wa hajjahu qaumuhu sai mutanensa gaba ɗaya suka yi ca a kansa suka taso masa suka yi ta jayayya da shi suka yi ta artabu da shi kawai ƙala sai ya ce a'a a tuhajjuni fillahi yanzu za ku yi faɗa da ni ku yi jayayya da ni ku yi gaba da ni saboda kawai na riƙe Allah na bar abin da kuke bauta na gumaka na ce ba zan bauta musu ba don na ce ban yi ni ga inda na dosa sai ya zaman eh, ta da zaune tsaye eh wa kada hadani alhalin Allah ya yi gaijin ina ya shiryar da ni na gamsu cewa gumakan nan naku ba su ba ne alloli shi ne abin fada shi ne dalilin da ya sa za ku taso mun kuna jayayya da ni da fada da ni to ina tabbatar muku wala a hafu matu shirku na bihi ni ba na tsoron duk waɗannan tarkacin da kuke haɗa Allah da su don na san ba za su iya cutar da ni ba kai ka bar waɗannan alloli to wallahi za su haukatar da kai wallahi za ka talauce wallahi za ka kamu da ciwo wallahi ajalinka ya kusa za ka faka za suna tsoratar da shi sun taso masa sun ca a kan shi ya ce dukkansu ma a kafu ma tushirku na bihi wallahi ba na tsoron waɗannan abubuwan shirkan da kuke haɗa Allah da su ban tsoron gumakan nan ban tsoron ababen tarkacin da kuke bautawa wai cewa za su yi hamin ɗina za su sa mun cuta zan haukace zan talauce ciwo zai kama ni aha duk ba za su iya ba illa an ya sha a rabbi shay'an in kun ga wani abu ya same ni cikin ababen nan da kuka lissafa to lahi ba gumakanku ba ne ubangiji na ne ya so abun ya same ni kawai illa an ya sha a rabbi shai'an. ubangiji ne ya yi nufin wani abu daga cikin abun da kuka lissafa din ne ya same ni in ma ya same ni to na san ba kamku ku ne ƙarya ne allan da na yi imani da shi ne ya sauko min da abun shi ya shafe ni da abun kuma wasi'a rabbi kulla shay'in ilma ubangiji na ni da na yi imani da shi iliminsa da saninsa ya yalwaci ko'ina ba inda za a yi wani abu ba tare da ilimin Allah ba ba tare da sanin Allah ba ba inda za a ɓuya sawa'un a doron ƙasan nan aka yi abun ko kuma a ƙarƙashin ƙasa ko a ƙarƙashin teku ko a cikin sammai da safe ne ko da rana ne da duhu ne duka ba abinda za a yi ya ɓuyan mashi Ubangiji na da na imani da shi ya san duk abinda yake gudana yace afala ta tazakkaru ku ba ku da tunani ne ba ku da kwakwalwa ba ku azantuwa ne eh ku yi tunani mana ta ya za a yi mu bauta ma waɗannan abubuwa mu muke zuwa daji mu sare bishiya mu sassaƙe shi mu zo mu aje mu kinkimo waɗannan abubuwan mu zo mu aje su sannan mu ce su ne Allah su ne kuma za mu imani wai suna za su iya cutar da ni ni da na sassare bishiyan na sassare su da adda na ciro su na sassake na sassake su ne kuma kake jin tsoron shi in kaga dama ma ka ce ma yanda kai structuring nashi bai maka ma ba ka sanya shi a murhu ka ce ayi ayi faskaren shi a dafa abinci da shi zaka saro wani ka wanda yafi wannan kyau eh mu da su wa yake ma wani hidima in ka ajiye gunki kullun zaka zo ka share wajen ka tsabtace masa inda yake eh in yayi kura ka ɗauko tsumma ka sa ruwa inda ake goge tebur a falo in kana da mai aiki a falo ka ce goge nan yayi kura haka ake goge gunkin a kakkade masa kura gaba ɗaya, a gyara shi gyara masa wajen zama in ya dan kauce haka a ce juya shi haka ya zauna sai te mana sai an juya shi ba ba wannan ina ya isa ya mu wani abu ko afala ta tazakkarun ba ku da kwakwalwa ne da Allah eh wa kaifa akhafu ta ya za a yi unji tsoron ma ashraktum ta ya za in ji tsoron waɗannan abubuwa da kuke bautawa kuke shirka da su ta ya za in ji tsoronsu inda nike nan ba zai iya tasowa ya zo ya naushe ni ba ni ko zan taso in naushe shi to ta ya za in ji tsoron waɗannan abubuwan da Allah ku wala ta khafuna annakum ashraktum billah ku ba kwa tsoron cewa kun hada Allah da wani kuna shirka da Allah ni ne zan tsoraci ku abinda kuke bauta ku ba ku ji tsoron nawa Allah ba eh da ni Allah mahaliccin sammai da kasai da ku guma kanku da waye fi cancanta a ji tsoron sa Allah ne to ba ku ji tsoron nawa Allah ba ni ne zan ji tsoron naku ka? bishiyoyi kawai daskararrun abubuwa haba wala takhafuna annakum ashraktum billah ba kwa tsoro ce kun hada Allah da wani wanda malam yunazzil bihi alaikum sultanan wanda babu wata hujja da Allah ya saukar muku na cewa eh waɗancan gumakan ku bauta ta musu ku ne on your own kuka je kuka sassake su kuke bauta musu ba ku da wata hujja daga ƙur'ani ba ku da wata hujja daga Allah da ya ce e waɗannan gumakan sun cancanta ku bautata musu ko kuna da wani hujja da za ku yi proving shi Allah ne ce ku bi su babu Allah bai saukar da wata hujja game da cewa a bauta musu ba to fa ayyul fariqaini ahqqu bil amni wanne ne cikin two parties din nan ni din nan da nike bauta wa Allah nike tsoron shi nike bin shi da ku da kuke bauta gumaka kuke shirka da Allah kuke provoking Allah kuke fusata Allah ni da ku wane ne cikin aminci da kariyan Allah subhanahu ta'ala in azaba ta zo da wane ne cikin kariyan Allah ni ne ni ne domin na fi ku kasance cikin kariya domin Allah na duk abin da zai same ni zai kare ni ku kuma ɗaya fatin kenan duk abin da ya taso muku waɗannan allolin naku ba za su kare ku ba to ni da ku ya fi zaman lafiya wa ya fi kwanciyar hankali wa ya fi natsuwa in kuntun ta'alamuna in kun kun sani ku faɗa mana ni da ku mu yi kwamfiyarin ɗin kanmu da wanda ya rike Allah da wanda ya rike gumaka wane ne ya zaben makansa zaman lafiya wane ne cikin aminci wane ne cikin security eh muje الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا Allah ce allazina amanu dama waɗanda suka yi imani da Allah imani na gaske walam yalbisu imanahum bi zulmin ba sa mixing ba sa cakuda ba sa gauraya imanin nan nasu da yar shirka shirka ula'ika lahumul amnu waɗannan sune suke cikin aminci inji Allah Sune wanda suke cikin protection na Allah amma mutum ya ce ya yi imani da Allah yana ɗan taɓa tsubbu-tsubbu kaga amanu amma wa suna imanahun bi zulmin mutum ya ce yana imani da Allah shi ya yi imani da lailaha illallah yana ɗan bokanci-bokanci haka kaga ya gauraya imanin shi da shirka mutum ya ce shi musulmi ne ya yi imani da Allah ya yadda da alƙur'anin nan da Allah nan shine Allah mai azirta mai raya mai kashewa mai talautawa amma misali yana ɗan sihiri-sihiri da ɗan binne-binne da ɗan rataye-rataye da ɗan ɗaure-ɗaure a jiki Allah ce kaga sun yi imani amma sun yi mixing sun cakuɗa imanin da shirka mutum ne ya ce ya yi imani ya wanka amma ya ɗauko kashi ya yaba kawai mutum ne ya ce ya yi imani da Allah ya yadda da shi amma yana cultism yana wata ƙungiyar asiri ƙungiyarsu ta kaza a sha jini a ci kaza a ci kaza a ci kaza a sake abin nan Allah ce kaga sun yi sun ce sun yi imani a zahiri amma sun je sun cakuɗa imanin nan nasu sun yi mixin ɗin shi da shirka to waɗannan ba sa cikin amincin Allah ba sa cikin amincin Allah a ko da yaushe Allah zai bugo su zai halaka su zai jefa musu masifa amma waɗanne ne suke cikin special protection na Allah kariya ta musamman ta Allah su ne allazina amanu waɗanda suka yi tsantsan imani ga Allah walam yalbisu imanahum bi zulmin ba su gauraya wannan imanin na nasu da zalunci irin na shirka ba a zulmu a shi shine shirka da kafurci. domin Allah maɗaukakin sarki ya ce a harcen ya yace ya bunayya la tushrik billah sai yace inna shirka la zulmun azim kada ka yi shirka da Allah lalle shirka wani zalunci ne mai girma Kunga an kira shirka a nan zalunci abu na biyu a cikin suratul bakara Allah ya ce wal kafiruna humuz zalimun kafurai su ne menene azzalimai duk kafiri azzalimi ne duk mai shirka azzalimi ne amma ba kowane zalunci bane mutum zai iya zai zama to kafiri ko ya zama menene mushriki a'a ai kaga mutum yana zaluntan iyalansa ai yana zalunci tsakanin shi da ƴaƴan shi baya baya adalci to kaga anan ya zama to azzalimi wa iyalansa azzalimi ga ƴaƴansa ya zalunci jama'an da yake jagoranta to amma kaga zaluncin ba wanda zai kai mutum matsayin shirka bane ko ya fidda shi musulunci to saboda haka wanda suka yi imani da Allah tsantsan imani amma ba su gauraya imanin nan nasu da suka yi da Allah da wani abu na shirka shirka ko kafurci-kafurci, Allah ce ula'ika lahumul amnu waɗannan su ne cikin suke cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali da zaman lumana tsakaninsu da mahalicinsu wahum mutadun Allah ce kuma su ne suke kan shiriya ta gaskiya su ne suke kan shirya ta gaskiya amma ka ce kana musulmi kana ɗan tsubbu-tsubbu kana leke-leke ba ka yadda da Allah ba ka yadda da Allah ba ka ce kana aikin ofis kana neman promotion ka yi ba za ka iya tsayuwan dare ba ka yi sallah ka faɗa wa Allah maɗaukakin sarki bukatunka sai dai ka silale ka je gun wani boka-boka ya baka wani abu ka ne kawai ka yi ta sha ka yi ta yawo kawai a daji da asuba ka fidda kai cikin hayacinka waya a ganka mahaukaci tuburan da asuba amma wai ogani yana neman promotion eh duk kwakwalwanka boka ya sa ka ka tube tsirara kana yawo me amfanin kai kai kai babba ne me amfanin karatun da kai wannan ko qualification ɗinka bai da shi da kai a duniya kana da experience na karatu ka university ka yi abin nan ka samu phd ka samu professor ka samu mukami ka rike offices kala kala kala kala kala sai ka zo wani jahili ma ya wani bukka a daji a daji a bakin rafi kawai ka zo kawai yana ta sa abin da zai saba hankali da ilimi kana bi eh sai ka je makabarta da safe a tsirara tsirara ma malam ya sa ka kana tsalle a cikin gida a bayan gida ma malam ya fidda kai cikin hayacinka sannan ya karbi kudade bayan ya sa ka wannan kuma ya karbi kudadenka hmm? mada ka fito cikin jama'a wai kai ne babba mai magana aji ga wani can da ya juya ka ko abcd bai sani ba sai yanda ya juya ka ka mika masa kanka kawai hmm? Allah ce ta ya za a wannan su zama wai su ne ma shiryayyu komai ka mika shi ga Allah ina fata an gane ko Allah ce til wa tilka hujjatuna yace ku duba irin hujjojin da annabi Ibrahim ya rika bawa mutanensa hmm? irin hujjojin da ya rika kafa mutanensa ta ya za a yi abu bauta ma rana ta ya za a yi bauta ma wata ta ya za a yi bauta wa taurari ta ya za a yi sassaƙe abu bishiyoyi a yi gumaka a bauta musu ta ya za a ji in tsoron waɗannan ku ba kwa tsoron nawa Allah ɗin Taya ya za a yi ta za a yi Allah ce ku duba yadda annabi Ibrahim yake kawo yake proving yake kawo hujjoji ma malam yadda yake defeating din mutanensa da hujjoji masu karfi to ɗannan hujjojin Allah ce wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima waɗannan hujjojin da annabi Ibrahim yake kafa hujja da su har yayi bitin yayi defeating din mabiyansa ya kure su Allah ya ce Mune ni Allah ni na bashi wannan basiran na bashi wannan karfin hujjojin ala qaumihi ku duba yanda ya danna mutanansa ya ci galaba a kansu ya daddanne su da baki ba sa iya bada ma hujja ba sa iya jayayya da shi a can idan ka je ina jin cikin suratu yunus faja'alahum juzazan ɗinnan. illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un lokacin da suka ga an sassare gumakan gaba ɗaya ma malam aka rataye gatarin a wuyan babban su ko suka ce man fa'ala haza bi alihatina innahu lamina zalimin waye yazo ya ci zarafin allolin mu dinnan ku duba alloli in plural form duk da yawan su dinnan waye yazo ya sassare su waye yazo ya bibbige su innahu lamina zalimin sai suka ce duk yanda aka yi sami ina fatan ya na lahu ibrahim dama mun ji wani matashi wani dan saurayi duk inda ya zauna yana kondemin ɗinsu duk inda ya zauna yana aibanta su ya ce ba su da amfani ba za su iya cutar da shi ba ba za su iya amfanar da shi ba ba za su iya kaza kaza duk yanda aka yi shine the prime suspect shine ya kamata a a menene wanda za a zarga na farko yace fa'atu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun aje ayi inviting nashi a kira shi gaban jama'a kowa ya shaida da annabi ibrahim yazo suka kace a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim ya ibrahim kai ne ka zo kai wannan aika aikan wa allolin mu ka sassare su haka kun ga tambaya suka yace bal fa'alahu kabiruhum hadha ga ah babban su katon nan gashi nan ga ga shi shi kalau ba abin da ya same shi kuma ga gatari a wuyansa bai olmin shi ya yi mana ku tambaye shi mana ku je jikin shi can fasaluhun in kanu yantiqun har in yana da bakin magana ku je ku tambaye shi ya aka yana tare da kananan aka sassare su shi ba abin da ya same shi ya aka kuma gatarin gashi ga gatarin abin da aka sassare waɗancan inda shi gashi a jikin shi ku je za ku samu bayani gamsashe a wajen shi ku je in yana magana kwa samu bayani don damsul basirati irin na kafiri wal khizlani irin na kafiri sai suka zura a suka je wajen gunkin aka ah wai sai da suka suka ci ah ai baya ma magana ai mu koma wajen Ibrahim iyu suka da ai ka san baya magana a, a'a ce to Allah wadaran Allah da za ku rike da bai iya magana har a cuce shi bai iya cewa ga wanda ya cuce shi har a sare waɗannan a gaban shi bai iya kare su eh suka yi ta buga ya faɗa ya faɗa can da suka da ya ƙure su da ƙarfin hujjan da Allah yake cewa mu muka bashi hujjojin da ya ƙure su mai suka ce maimakon su yi saranda su mika wuya sai suka ce uktuluhu ko harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin kai wannan da Allah abinda za a yi kawai in short in short a kona shi kawai a gama da annabi ibrahim in hujja ta kare maka ai sai fada duk abinda aka zo ana dialogue ana tattaunawa ana tattauna ana tattauna ya kamata in hujjojinka sun kare sai ka mika wuya sai ka mika wuya amma in ka ji a'a kai waye waye muna magana a'a a ta da jijiyan wuya ayya hujja ta kare to duk mara gaskiya in hujja ta kare sai a ta da fada ya ga kayi defeating din shi ko kwallon kafa ake match kuka ga an sha ku an sha ku ba za a rama ba sai ayi wata dan abin nahi a tada fada ba ba ba ba ya ce an soke wasan ya ce yawwa next time za mu shirya da kyau eh, mu cire player wane da wane da wane mu sa A B and C za a yi making to haka ake abun ko a zaɓe mazaɓa in ana zabe ai kuna gani in waɗansu sun ga an ba za su ci ba sai a ci a tada wajen a yaga akwatin zaɓen ko ba haka ba yawa ya a wajen a ce an soke an soke to irin shi wannan ha in hujja ta kare kaya ka ce a kunna wuta a kona shi kuma wansuru kun ku taimaka wa allolinku ba su za su taimaka musu ba fa ku kone shi ku taimaka wa allolinku ku kare mutuncinsu da martabansu Allah ne za a kare mutuncin shi da martaban shi to Allah ya ce kaga idan muka ba wa mutum ƙarfin hujja to narfa'u darajatin man nasha mu muke ɗaukaka darajan wanda muke so in Allah ya ɗaukaka darajanka sai ya baka ilimi ya baka ƙarfin hujja ya baka yanda duk mabarnaci bai iya bai iya fesin ɗinka to Allah ya ɗaukaka ka sama da su kenan narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka lallai ubangijinka hakimun mai iya hukunci ne da iya hikima kuma alimun masani ne Allah masani ne ina fata an gane ko na'am وَنُوحًا هَدَيْنَا

وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذريتهم وإخوانهم no dhurriyat dhurriyatihim idan mutum ya rike Allah ya tsaya wa Allah kawai ya ƙiya miƙa kansa zuwa ga duk wani abin da yake shirka ne ga Allah ko kafurci ne duk ya ki ba da haɗin kai to Allah ya isan maka komai a rayuwanka annabi nuhu da ya ce wa mutanensa faƙultus takfiru rabbakum innahu kana ghaffaran annabi nuhu da ya ce wa mutanensa ku nemi gafaran Allah ku bar shirka da kafurcin nan ku musulunta ku bi ni idan kuka yaka faƙultu stagfiru rabbaku innahu kana gafaran idan kuka gyara ku da Allah kuka bi Allah kuka bar gumaka kuka bar shirka kuka, gar, kuka bar kafurci kuna ka tsaya wa Allah nan kawai to yursilis sama'a alaikum midirara ko Allah zai muku ni'ima ya rika ba ku ruwa mai albarka ku samu gonaki masu albarka sai me next wa yumditkum bi amwalin ya haɓaka muku dukiya ya bunƙasa ku da dukiya sai me kuma thought wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al wa yumditkum bi amwali sai yace wa banina kuma Allah zai ba ku ƴaƴa masu albarka masu yawa to annabi Ibrahim da ya tsaya akan tauhidin nan ya ƙi kula kafirai ya ƙi kula ya ja da su ya suka ja da shi ya kafe akan tauhidi Allah ya ɗaukaka shi sama da su to sai Allah ya maɗaukakin sarki ya fara sakanta masa ya ce wawa habna lahu ishaƙa sai muka fara bashi shi ‘ya'ya masu albarka in ka tsaya wa Allah maɗaukakin sarki ka kafe to ƴaƴanka ma sai Allah ya musu albarka farkon abin da muka fara sakanta wa annabi Ibrahima da shi tun a nan duniya kafin ya je lahira Allah ce wa wahabna lahu ishaq sai muka bashi da ishaq a da minute lokacin da ma ya tsufa ba a mahaifan ma irin sa da muka bashi saboda ni'iman tsayawa akan tafarkin Allah waya aquba muka bashi annabi aqub kuma waya haifi annabi aqub ishaq ko kun gani ɗa mai albarka annabi shi annabi ibrahim ɗin annabi ne ya ba shi annabi ishaq annabi ne shi ishaq ne sannan jikan shi kuma wa yaqub annabi ne shi ma Allah ce kullan hadaina both of them duka da ɗa da uban dukkansu Allah ce muka shirya masa ‘ya'yan muka ba su annabci muka musu albarka wa nuhan haka annabi nuhu ma in past min qablu hadaina min qablu ko shi a can baya shima da ya tsaya akan tauhidi yayi yaki da shirka ya tsaya wa Allah shi ma muka bashi shi muka shiryar da shi wa min zurriyatihi daga zurriyan annabi Dawud din annabi Nuhu din muka bashi annabi Dawud muka bawa annabi Dawud ɗansa shi annabi Nuhu din Dawud ɗanshi shi ne sai annabi Suleiman ɗan Dawud ne kaga shima ma da jika kenan muka ba shi wa ayyub muka ba su yusuf muka ba su musa wa harun da annabi harun dukkansu famili ɗaya ne ‘ya'yan annabi ibrahim ɗin ne duka daga tsatson annabi ibrahim ɗin shi yasa yahudawa suke claiming ce annabi ibrahim nasu ne kiristoci suka yi claiming ce annabi ibrahim nasu ne musulmai suka ce annabi ibrahim nasu ne shine Allah ya raba garda ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin saboda annabi Musa ya fita daga cikin su jika annabi Ibrahim ne shine yahuda suke cewa nasu ne annabi Isa ya fito daga tsatson annabi banu Isra'il ne shi ma daga wajen annabi Ibrahim ne suke ce annabi Ibrahim kirista ne ba nasare ne nasu ne sannan kuma annabi Ismail ya fito daga jikin shi ta tsatson annabi Ismail aka samu annabi Muhammad sallallahu aka samu su Quraysha su menene shi ma can musulmai suka ce annabi Ibrahim nasu ne to sai Allah ya ce wanda aqidan su yazo ɗaya da nashi shine nasu to musulmi ne aqidan su ɗaya na tauhidi na kadaita Allah yazo daidai da aqidan waye annabi Ibrahim so Allah ya condemn nasu yace to annabi Ibrahim ba na Yahudawa ne ba abun ba wai na dangantaka bane na aqida ne so shi ba aqidan yahudu bane masu ce uzairu dan Allah yace ba kuma na kristoci bane ya waiga wajen su masu ce isa dan Allah saboda haka walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin dukkan ku kun shirka amma wannan musulmai ba su yi shirka ba so annabi ibrahim ne nasu ina fata an gane ko Allah ce kadhalika najzil muhsinin kun ga yanda muka yi annabi ibrahim albarka muka bashi ƴaƴa masu albarka jikoki masu albarka tattaɓa kunni masu albarka Allah ce duk mai kyautata wa Allah haka zan masa wa kadhalika najzil muhsinin haka muke sakanta masu kyautata ibada ga Allah masu kyautata addini ga Allah abun ba wai ya takaita akan Ibrahim bane ko kai ne yanzu ka kyautata alaƙarka da Allah Allah ya ce zan baka ƴaƴa masu albarka menene wa kadhalika najzil muhsinin me al-ihsan anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta wa Allah with sincerity kaman kana ganin Allah din in ka tashi ibada ba wani jabu-jabu ko wani shaf-shaf ko wani lama-lama kawai ka yi alwalan da ya gata nan sallan magata nan menene maza-maza an fita komai in zaka ka ba wa Allah ba ka tsaya ka ba shi standard abu kawai sai dan abu lallaba-lallaba kawai in sadaka ma wata iri zaka ka gaurayo kawai ka bayar kawai to ko kai ne in ji Allah ka kyautata ka da ni ka tsaya mun Allah ya zan baka zan maka albarka da 'ya'yanka din gaba ɗaya ya ce wa zakariya ga annabi zakariya da ɗansa wa yahya ga isa ga ilyas Allah ce kullum minas salihin dukkansu salihai ne mun fidda su daga tsatson annabi ibrahim ne wa isma'il ga annabi isma'il wal yasa'u ga yasa'u ga yunus ga annabi lut Allah ce wa kullan faddalna alal alamin dukkansu mun fifita su sama da mutanen zamaninsu duka idan ka ji dukkansu sun fito daga tsatson annabi ibrahim ne albarkan tsayawa a tauhidi albarkan yaƙi da shirka albarkan yaƙi da kafurci da ƙyamansu. Allah ce wa min aba'ihim haka kowa in ka ɗauko su in ka duba iyayensu ta sama wa zurriyatihim da ƴaƴan da suka haifa wa ikhwanihim da ƴan uwansu kuma wa da kani wa da kani duka Allah ce muka shirya su kawai wa mutumin kirki annabi kani annabi da annabi uba annabi ta sama ta ƙasa ta kowane ɓangare Allah ce wa min aba'ihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim duka wajtabainahum sai muka yi selecting nasu muka zabo su wahadainahum muka shiryar da su ila siratin mustaqim zuwa ga hanya ta farki madaidaici muka ba su annabci muka sanya su sune jagororin al'umma sune malamai sune annabawa sune manzanni sune masu wa'azi ba dan solution cikin su sab ba kidnapper a cikin su ba dan fashi ba dan ta'adda ba dan kato da abin da eh, sara suka babu albarkacin tsayuwan iyaye da riko da Allah da dogaro ga Allah amma mutumin da in yana tafiya haka in an karkatar da shi nan zuwa kafure sun karkatar zai je can ya karkata nan shi duka kamar bishiya da duk inda iska ta kada kai ta nan za ta karkata mutum sai Allah yanda kake saba Allah sai Allah baka yaya su ma masu gana maka kaji ai masu gana maka a ce kai sallah ka ce kai ba ruwanka da ni ko kabarin mu ɗaya ne to sai ka haifi ɗa ka ce zo ka kai mun nika ce ni baba ni baba shi ma hayya maka irin wancan ni baba a kyale ni yanzu na dawo kai ma an ce ka yi sallah ka ce a kyale ni kana yaro Allah baka yara kai masu ita gana maka kamata dinu tu danu ina fata an gane ko za mu tashi zalika hudallahi ko na? a karanta? to ina jin nan to ka karanta aya ɗaya ذلك هدى الله به من يشاء من ولو أشركوا ما كانوا يعملون ce zalika hudallah irin wannan abin da yawa annabi Ibrahim abin da Allah yawa annabi Ibrahim da ƴaƴansa da jikokinsa da zurriyansu gaba ɗaya Allah ce zalika hudallahi wannan shiriyan daga Allah ne shiriya ce daga Allah wanda ya hadi man ya sha'u min ibadihi Allah ne ke shiryar da wanda ya ga dama cikin bayinsa ina fata an gane lau ashraku Allah ce duk waɗannan sunayen annabawa da manzanni da na yi listin muku a Kur'ani, wallahi su ma da sun bar tafarki na sun koma shirka la habita anhum ma kanu ya amalun da na lalata dukkan ayyukan da suka yi da ladan annabcin da ladan manzancin gaba ɗaya da na lalata shi in ji Allah kuma in sanya su a wuta. Allah ce to ula'ikan ladina atainahumul kitab waɗannan bayinawa su ne na ba su littattafaina a cikinsu aka ba ma wannan attaura a cikinsu aka ba ma wannan injila a cikinsu aka ba ma wannan zabura a cikinsu aka ba wannan suhufi ibrahim suhufi musa duk cikinsu ne na ta zaɓuwa ina ba su littattafai kowa na aika shi zuwa ga mutane wal hukma na ba su hukunci kuma shine mai annabin wannan zamani shine alkalin wannan zamani wannan buwata na basu annabci ga ga ga hukunci ga littafi ga annabci fa in yakfur biha haula'i yace idan yanzu waɗannan kafurai na yanzu ya Muhammad wanda suke tare da kai sun kafurce sun ki imani da kai sun ki karban Qur'ani nan to faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin akwai waɗansu bayina da suna nan su kuma su kuma sun ki kafurcin sai alqur'ani to sai me kaki wani ya karba kaki ni dubu sun so ni kaki qur'ani waɗansu sun accepting kaki musulunci wasu sun karba saboda haka kai ne loser kai wa kanka ina fata an gane fa in yakfur biha haula in su mushrikai quraisha wannan laraba wannan ya muhammad da kazo musu in sun ki karba to waɗansu sun karba shikenan ulaiikal ladina hada allah waɗannan bayin Allah su annabi Musa su zurriyan nan da aka lissafa waɗannan annabi Muhammad Allah yake ga annabi Muhammad ta ga waɗancan to su shiryayyu ne a wajen Allah Allah ya shiryar da su fabi hudahu muqtade kai ma Muhammad tun da kai ne a ƙarshe annabin ƙarshe to ka rika koyi da waɗancan annabawan da suka gabace ka kai koyi da annabi Ibrahim kai ma wajen yaƙi da shirka kai koyi da annabi Nuhu wajen yaƙi da shirka ka yi koyi da annabi Musa ka yi koyi tunda su ne magabatanka to ka rika tafiya akan irin shiryansu da aƙidansu idan ka je wa ka wa'azi ƙulla as'alukum alaihi ajiran ka nuna ba ka son kobonsu kar ka nemi kobonsu in ka je wa'azi za su ce abun naka na neman kuɗi ne ka nuna musu in huwa illa zikra lil alamin wannan qur'anin ba komai bane sai dai wa'azi ne da tunatarwa a koma ma Allah kawai ga mutanen duniya gaba daya kada ka roƙe su kuɗi za su ce mu gaskiya haraji ya mana yawa eh mu ba za mu je ba ni kullun dubu ɗaya sai ba da dubu ɗaya in je wa'azi ni ba za ni wajen ba kullun ɗari biyu eh in zan je sallah sai na ba da ɗari biyar salloli da a ce liman kullun ana bashi yawan mamu haka ake bawa liman in za ka yi sallah a sa ‘yan hizba nan duk mai shiga a zahar sai an karbi ɗari biyu eh salloli biyar gobe ma ɗari biyu to ya ka samu sahun wata rana ɗaya ne kai wata rana ka samu mutum uku to ba a karbi koban mutum ba kawai ka gyara ka yi nan ka yi nan ka shiga aljanna shi ne kawai ya zama tota da hankali to alhamdulillahi abun da ya saukaka a yau kenan Allah ubangiya mana albarka ya ƙara shiryar da mu